da wata bukata ne da fatan za ka biya mana boka an gama ranka daɗe wannan bukata ta ka an yi an gama za mu baka cikakken bayani akan wannan aba ta sarrafa na ta sarrafa na duniya ce a dunkule wadda idan ta zo hannunka za ka mulki duniya yadda kake so kai daɗe godiya nake yi boka Vamos, ya baba yanzu wannan tasarrafa da boka yake magana a ina za mu ganta za mu same ta wannan tasarrafa ɗana da wannan boka da yake magana a kanta dama ya daɗe yana gaya min ita domin ba wannan ne zuwa na farko ba ɗana tana can a bakin tekun duniya to shi nan baba zan haɗu da karuna domin mu je mu nemo wannan ta sarrafa